to sai ku biyo mu je kashi na biyu na labaran dakarun sojin saman najeriya sun kashe akalla 'yan bindiga 23 a karamar hukumar tsahe ta jihar zamfara da ke arewa maso yammacin najeriya a wani lugudan wuta da suka yi musu da makamai masu linzami rahotanni sun ce sojin saman najeriya sun kai harin ne sakamakon bayanan sirri da suka tattara daga yankin a game da mabuyar 'yan bindigan rahotannin sun kuma cewa ana tsammanin 'yan bindigar da harin ya ritsa da su na da alaka da kasuwar 'yan bindigan nan ado alero kuma suna kan hanyar su ce ta zuwa satar bisashe daga tsahiyan. mutane goma sha hudu sun mutu bayan da wata bas ta yi ta taho gama da wata tankar dakon mai a jihar neja da ke tsakiyar najeriya kamar yadda wani jami'in hukumar kare kiyaye haddura ta kasar ya shaida wa kamfanin dalancin labaran faransa motar bas din da ke da fasinjoji ta yi ta yi karo da tankar man ne a yayin da direban take kokarin wuce wata bas a wajen garin kusubogi mai nisan kilomita 80 daga babban birnin jihar wato mina a cewar kumar tukwan shugaban hukumar kyaye haɗara a nija tsohon firaministan ali chogel kukala maiga wanda gwamnatin sojin ƙasar ta sallama daga aiki ya faɗa jiya asabar cewa haɗakarsa da siyasa ta kammala yin hannun riga da sojoji ko kuma hukuntan kasar kenan tsohon firaministan ya caccaki yadda sojoji masu mulkin kasar ke kama mambobin gamayyarsa babu kakkautawa da kuma yadda suka ki cika alkawuran da suka yi wa gamayyar maiga na ɗaya daga cikin kusoshin haɗakar ƙungiyoyin da suka gudanar da zanga-zangar kin jinin gwamnatin ibrahim bubakar keta a shekarar 2020 inda watan agustan shekarar sojoji suka kifar da gwamnatinsa ana sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na rfi shugaban jamhuriyar demokaradiyyar congo Felis shakidi ya shaidawa manyan limaman coci na kasar waɗanda ke ƙoƙarin shiga tsakani a rikicin gabashin kasar cewa ba zai shiga tattaunawa da 'yan tawayen m23 ba a wani taro da 'yan majalisar dokoki da manyan mambobi na haɗakarsa da shakidi ya jaddada matsayarsa a kan 'yan tawaye a kan batun tattaunawa a waje ɗaya kuma shugaban ya bayyana shirinsa na kafa gwamnatin haɗin kan ƙasa to sai dai ya ce kafin nan zai gabatar da sauye-sauye a bangaren sa mai rinjaye a cikin gwamnatin haɗakarsa wanda ya ce bai tsinana masa komai ba a cikin ƙalubalen tsaron da ƙasar ke fuskanta. rundunar kai daukin gaggawa ta rsf da ke yaƙi da sojojin sudan ta shiga wata yarjejeniya da aminanta 'yan siyasa da kungiyoyi masu dauke da makamai a daren jiya asabar da zamar kafa gwamnatin haɗaka da zaman lafiya kamar yadda alhadi watan alhadi idris da ibrahim mirgani waɗanda suka rattaba hannu a yarjejeniyar suka shaida wa kamfanin dillancin labarai na reuters daga cikin waɗanda suka rattaba hannu akwai abdulaziz alhilu wani babban jagoran 'yan tawaye wanda ke da iko da yankuna da dama a kudancin jihar kodafan kenan kuma wanda ya daɗe yana neman sudan ta kasance a tafarkin ƙasar da babu ruwanta da addini wata secularism ambalin ruwa na ɗan gajeren lokaci da aka yi a sassan ƙasar botswana ta yi sanadin mutuwar mutane bakwai da suka kunshi mata da ƙananan yara kana tarba dubbai da mahallansu bayan da aka shafa kwanaki ana zabga ruwan sama kamar yadda shugaban ƙasar duma boko ya bayyana a jiya asabar mahukuntan ƙasar sun rufe makarantu na wucin gadi tare da datse hanyoyi biyu bayan ruwan sama da aka shatta ta sama da mako guda a jawabin da ya gabatar ta talabijin shugaba boko ya ce za a ci gaba da samar da matakai na wucin gadi domin rage barnar da ka iya aukuwa labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na radio france international dubun dubatan mutane ne suka taru a birnin beirut na lebanon a wannan lahadin don yin bankwana da shugaban hezbollah wanda isra'ila ta kashe kusan watanni biyar da suka wuce mutanen dauke da hotunan hassan nasrallah magoya baya ne da ke labanan da wasu kasashe sun cika filin wasa na kamil chamun mai dauke da mutane ko mai daukar mutane dubu hamsin da biyar a yankin kudancin kasar wanda ke karkashin ikon kungiyar hezbollah kisan nasarar nasarallah mutumin da ya jagoranci hezbollah ta mabiya mazhabar shi'a a yankin a yakin da take da isra'ila tsawon gwamman shekaru na daga cikin abubuwan da suka kasara kungiyar isra'ila ta urmuci sojojinta su kare kintsawa don ci gaba da zama a yankin yammacin kogin jordan yayin da take zafafa matakan soji akan hamas kamar yadda ministan tsaron kasar ya bayyana a wannan lahadin sakataren harkokin wajen sakataren harkokin wajen birtaniya david lami ya ce dole ne a martaba yanci da mutuncin jamhuriyar demokuraɗiyar congo a matsayin ƙasa a daidai lokacin da mayakan 'yan tawayen m23 ke kutsawa yankuna da dama a gabashin ƙasar da ke fama da rikici. to labaran sun zo ne daga nan sashen hausa na arafai sai mu je ga shirinmu na gaba